ya kawo hukunci na ƙarshe shi kuma dukkan waɗannan dabbobin da aka ambata aka ce haramce waccan dabbar sai aka ce wanda lalura ta kama ba yana cikin hali na yunwa famani turra ghaira bagin wala adil wanda lalura ta kama yana cikin yanayi na yunwa shi dai bai tsallake iyaka ba to fala isma alaihi babu laifi gare shi zai iya cin waɗannan namomin da aka haramta malamai suka ce in ban da giya ita giya ba ta da lalura ko lalura ta kama ka ba za ka sha giya ba in dai lalura ce ta yunwa ba za ka sha giya ba an gane da akwai lokaci da sai in fara da bayanin malamai ku ji abin da suka ambata akwai abubuwan da ba su da lalura cikin musulunci kamar zina babu lalura ta zina ka ce wai shawa ta kama ka ta yi ma yawa ta yi ma ƙarfi sai ka ce ka yi zina babu wannan wasu malamai suna ganin kai ko tilasta ta aka yi ka yi zina sai dai aka kashe amma ya an tilasta ka an ce faɗi ka yi magunki juda, jaza ya halatta faɗi ka yi su juda, sai ka tashi lafiya lau suka ce ya eh, an tilasta ka zagi annabi ma zaga shi annabi da kai ne shi ya ce ka zaga an gane wannan ka samu tafsirai ga sunan manya-manyan tafsirai daidai tafsirin aya ta 106 a suratul nahl za ka ga wannan to akwai ƙa'ida da ma'ad-daruratu tubihul mahzurat lalurori suna halatta abubuwan da aka haramta sai dai wannan ƙa'idar ba haka take sake ba ita ma kanta malamai suna da buƙatar su tsaya su yi maka tafsirinta su fassara maka mai take nufi me ake nufi da lalura wani bai masa abin da ake kira lalura ba wani ya tambayi ni malam ni ne ina da lalura ina zaune gidan haya ina cikin lalura malam kuɗi na ba su isa in biya kuɗin hayan nan shi ya halatta in ti in ciwo ba shi riba in hada in biya na ce bai halatta bai ce to ai malam lalura ce nake a wannan ba lalura ba ce ga addini nawa ne kudin hayar gidan naka ya ce ɗari uku da hamsin nawa gare ka ya ce ɗari biyu na ce ɗari biyu suna kama ma ƙaramin gida ya ce ya eh. ce baka da lalura an gane wannan malamai suka ce izat tura ila akali ta'amil muharram idan mutum ya buƙatu ya da can abinci wanda an ka haramta to fa innahu yahillu wannan abinci